ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahirrahmanirrahim Rahim Damuwata kashi na hamsin da biyu. Sai kuma na rarrafa gurin abu na kife fuskata akan kafafunsa, yana mai cewa abada fa kaina kamar yadda babu Umar yake min. Ka sanya min albarkar nan na uba mana garci. domin ban san kalar godiya da zan ambata a gare ka ba. Wataƙila da ka bi shawarar Uncle Musin da ban haɗu da abin na ba. Na gode sosai da wannan karamci naka. Allah ya cika maka burukanka na alkhairi duk tarin yawansu. Amin Khadijatu. Ya amsa a hankali murya shi na rawa. Na miƙe na isa gaban Sa'ad, sai ya buɗe min hannayen shi na faɗa a ciki, tare da fashewa da kuka mai sauti. Ya gigice yana shafar gadon bayana, ni kuma ina sake ƙara sautin kukana, tare da fitar da nishi saboda da yake shafan gadon bayana yana samun karɓuwa a sassan jikina sannan ba komai ke damun zuciyata ba sai rayuwa da mahaifiyata nuriya ta so afkawa wato karuwanci lamarin da ya hautsina hankalin sa'ad muka manta a inda muke sai da na ji sauka harshensa a cikin wuyana sannan na da hayyaci na ina janye jikina muka so mu bin falon da kallo amma sai muka ga ba kowa sai mu kaɗai da sauri ya sake kamun cafka ya rungume ni tsantsan tare da raba da ƙasa kamar wata bebi Haka na makale shi yana lalubar bakina ya kamo harshe na. Muka so mu sambatar juna kamar za mu cinye mu. Ba san tsawon lokacin da muka ɗauka cikin fitar hayyaci ba. Gyaran muryar da aka yi da karfi ya sa muka rabu da juna jikinmu na rawa. Ganin mami tsaye tana murmushi ya sa muka zauna akan kujera kanmu a ƙasa cike da matsananciyar kunya. Musamman ni da nake jin kamar ƙasa ta tsage na shige. Wato ga sarakan soyayya a falon su ko? Mami dan Allah, da ya ambata da sauri, tare da miƙa yana raɓa ta gefen ta ya fice a hanzarce ya bar ni zaune kamar munafuka. Dota, ta ambaci sunan dab da kunne na. Ba amsa ba, amma na kalle ta. Ta miƙo min hannu na kama, ta janyo ni na miƙe tana manna ni a jikinta. Sannan ta ce mamanki naƙuda ya kama ta sun wuce asibiti da sumomin Sa'ad. Mami wuce irin naƙuda, cikin da yanzu yake wata na bakwai. Haihuwa za ta yi nana. Dan na so amsar haihuwa sai na ce a tafi asibiti zai fi tun da bakwai ni ne. Amsar haihuwa a gida za ta zama da haɗari. Yanzu fito mu je Sa'ad ya kai mu. Take jikina ya ɗauki rawa. Mami ta so mu bani baki, amma ina, ba ma san me take cewa ba. A ƙarshe ma janye na ne na fice da gudu, na sami sa'ad tsaye yana shan ruwa. Na ja hannunsa ina faɗin saraki mamana, don Allah ka kai ni gurin ta haihuwa a gabana. Kallon mamiye, ta masa bayani a takaice. Ayyukan kafin ta kammala ya fice da gudu, muka rufa masa baya tare da murjana da hafsa. Ko da muka isa walwale da ke fuskar su momi ta sanar min da nasara ta samu. Ai ina isowa gaban momi na isa, ta dafa kafaɗata tana faɗaɗa murmushinta. Ta ce ina taya na Khadija ta murna samun 'yan uwa har guda biyu. Mama na twins ta haifa kenan? Su ne Khadijatu, yanzu da ta jalale mana albishir. Amma bakwai ne, ne, sai dai suna cikin ƙoshin lafiya. Alhamdulillah, Allah ya raya mana su bisa kariyar Allah, ya wadata su da ilimin addini da na zamani. Ya Allah ka sa su kasance ababen alfaharin kowa da kowa, sannan ka lamunce mana rene su cikin kulawa fiye da wadda mama na ta yi min. Amin. ke ma Allah ka miki naki ba da jimawa ba. Momi ta faɗa a hankali. Juya mata baya ne saboda kunyar zancenta. mu ya haɗu da Sa'ad, ya kan min ido ɗaya tare da yi min furci wanda ya tsaya a kan leɓensa, wai ya bani ajiya. Harara na cilla masa, ya so mata kowa sai na juya da sauri ina neman inda zan tsaya. Dan na san ba kunya ce ta wadace shi ba, zai iya bani kunya a gaban Sa'ad ba. Khadija ta congratulations, Uncle Zubair ya furta yana kamo hannuna zuwa gare shi. Na gode, Uncle. A'a Khadijatu, ki kira shi da dadi ko abba, kin ji? To abba, zan gyara insha Allah. Da kyau ‘yata, yanzu sai a kira malam a sanar da shi ko? Eh abba, na kalli Sa'ad, sai ya girgiza min kai alamun bai da nambar. Magana abba ya sa na dakatar da neman inda zan samu nambar baba, don in sanar masa da haihuwa tare da asibitin da muke. Daga yadda na ga abba yana murmushi na tabbata baba murna yake. Suna tsaye cike da kagara aka fito da yaran, ni kan mamana na kosa in yi ido biyu da ita. Dr. Jalal ya fito Nurses biyu na biye da shi. Muka taso, ya kare yaran yana cewa afuwan, ba za mu bari ku ɗauke su ba, za mu killace su zuwa kamar sati biyu, wataƙila ma uku, domin su ƙara yin ƙwari. Sai dai duk mai son ganin su ya biyo mu zuwa ɗakin da za mu kai su mu saka su a kwalba. Ya kalle ni yana jinjina min kai tare da cewa sun yi kama da ke ainin Deja. Murmushi ne kawai. Gaba ɗaya suka rufa masa baya, ni da Sa'ad muka tsaya. Sabida har cikin raina na fi damuwa da halin da mamana take ciki, ba na ganin jariran ba suna wucewa sa'ad ya ja hannuna muka bi wata 'yar hanya muka fice zuwa wani babban falo inda na ga mata da jariransu sai gaisuwa nurses ɗin nan suke miƙa wa sa'ad kamar wani babban likita shi kuma yana amsa cikin isa wani ɗaki ya tura nurses biyu suka miƙe tsaye ya ɗaga masa hannu suka fice na isa gaban gadon da na hango mama kwance na kama hannunta ina kiran sunanta a tsorace shiru bata amsa ba na kalli sa'ad idona a waje shi ma kallo na yake yi tsoro ya bayyana a cikin idanunsa. Sake jijjiga hannun mama na ina kiran sunanta da ƙarfi, sai na ji ta riƙe yatsuna gam tare da amsa can ƙasan makoshi. Ajiya zuciya muka sauke a tare da Sa'ad, na sauke fuska ta akan ta hawa yana zubo min. Uwata mun samu cikar buri a tare, ƙaunar mu mai cikakken dalili ce. Ni da ke yaya da ƙanwa ne, jikokin Sultan nuraddin Wannan abin farin ciki da yawa yake uwata. Ban taɓa zaton zan sadu da ababen adon mahaifiyata ba, ko da a cikin mafarki ne. ashe ina nawa ne Allah yana nashi sannan Allah shine ke da na gaskiya alhamdulillah ala kulli halin ko yanzu na koma ga mahalicci na buri na ya gama cika uwata mai cikakken asali ce gaba da baya kamo ta ne ta tashi zaune muka rungume juna da kyau Ina cewa kin fa gaban matsayin yaya mamana ke mahaifiyata ce har gaba da abada wannan kalma ba za ta taɓa canzawa ba na gode da tarin ƙauna wanda jini ya tsarga godiya da yabo su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wata'ala salati mara kirga ya ƙara ninkuwa ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mama na Allah ya raya mana 'yan biyu bisa sunar ma'aikin Allah amin uwata sanan na baki kyautar ta kwararki idan Allah ya nufa na yayi take dauke ta halak malak uwata zan raina babana da sauran yaran ki da zaki haifa min Allah ya nufe mu da rayuwa kasa cewa komai ne saboda na ɗauka duka yaran maza ne ashe ina da yar uwar shawara mun gode mama Allah ya taya mu riko amin sa'ad Duk yadda da Jalal ya so mama ta samu hutu hakan bai samu ba, saboda yadda muka cika ɗakin, shi kuma ya kasa koran mu. Saboda ba zai iya aikata hakan ba. Ko dan Sa'ad da Hafsa, wacce na hango kauna mai tsanani ta kula a tsakanin su cikin kankanin lokaci. A wurin mama na kwana, dan Sa'ad ya bani goyon baya. Mami ce ta so hana na soma kuka, ba shiri ta fice tana dariya, dan ta ce na fiye shagwaba. Wai abin kuka da ba na kuka ba duk kuka nake. Ne kan murmushi kawai nake binta da shi. Cikin dare fanta ta iso, muka sa mama a gaba da surutu ta yi ta biye mana a bakin mamakonta ta samu labarin daɗi ta yi ta murna har da kukanta sannan ta sanar da mijinta wanda ya ruɗe sai hamdala yake ta jerawa a cikin daren din mama ta sanya na kira mata hajiya mama da su baba abdulganiyu ta sanar musu da abin farin ciki yana jiyo hamdalar su sai dai har suka gama magana ta ki sanar da su haihuwarta ni ce dai na sake kiransu gaba ɗaya nake sanar da su bayan mintoci biyar sau da ta kira waya sai na ba mama saboda na san na yi laifi ban sanar da ita ba, amma har na sanar da 'yan nesa. A yakan korafi har da kukanta, wai na nuna mata ita ba komai bace ce. Ai ina jin haka na amshi wayar fanta na tura kawu sakon haihuwar, tare da sanar da shi ban zo da wayata ba ne. Sannan na kira wayar hajiya inna, tana ɗauka ta ranga da guda, alamun ta samu labarin komai. Kashe wayar na ina kyalkyala dariya, abin da yake min wuya. Sai kusan karfe goma sha biyu na dare sannan Sa'ad ya wuce da fanta zuwa gida. Washe gari ina zaune ina azkar baba ya iso rike da manyan ledoji guda biyu. Sallamewa na ina gaida shi ya amsa cikin fara'a yana tambaya ta zaman gidan miji. Ba amsa ba saboda nauyinsa. Gaban gadon mama ya isa ya zauna ya tsira mata ido don tana bacci. Ya juyo ce da ni uwa ne, mamanki ‘yar aljanna ce, domin a yanzu na sake fahimtar nagantarta Ina roƙon Allah kada ya ɗauki ranta kafin nawa. Burina ta yi min takaba, domin na san alamun samun babban rabo ne hakan a gare ni. sannan ina taya na na zamowa dangin juna don jiya na samu labarin komai a bakin Alhaji Kabir har gidan Baba Umar mun je da mahaifinki a gaskiya ke din yar halacce mai dauke da takamar gado ta kowane fuska sai yanzu nake ƙara hasko isa da mulkin ki. sak irin na jiran sarauta ne ina sake roƙon yafiyarki uwa ne ba don halina ba don Allah kada ki sanar da mahaifinki abin da ya wuce a bar shi a ya wuce har abada kin ji yata baba wannan maganar yafiya ai ta wuce tuntuni na gode da rukon da kamun inda ka katange da rashin abin ado a gurin dubban jama'a. Sun koyar da kai cikin alamun jin kunya. Aka turo kofar, kawo Habibu ne tare da Sauda da Hajiya Inna. Na tashi da sauri na rungume Hajiya Inna na fashe da kuka. To sarkin kuka, ki mana shiru ko na saba miki. Ni ba wani ruwana da ke sultana ce, zan hukunta ki ne kawai. Dagowa ne ina murmushi, sai ya ja da baya yana cewa takawarki lafiya 'yar sultan sadauki jinin sultan Nuruddin, jikar sultana mai gado. Kyau gadin shi kika yi ba haye ba, takama da isa shine martaba gidanku. Miskilanci kuwa mayafinku ne, domin ba girman kai ba ne, izza ce wacce take rubuce a cikin kundin ku. Dariya muka sa, ganin yadda kawu ke min kirari yana min jinjina kamar yadda ake wa sarakuna. Ko kefa yanzu ‘yar kawu, amma da kin tar mutane da kuka? Na gode kawu, ashe ka samu labarin komai. Babu godiya tsakaninmu, sannan kada ki sake yin kuka tunda da mun kammala samun nasara. labari kuma ai a gabana aka tasa shi a falon baba muka yi kuka muka yi dariya duk a lokaci ɗaya to ita ma kaga kukan daɗi take yi kenan habibu don haka ka barta ta yi ta more kamar yadda kai ma na barka kai na tausayin nuriya hajiya ina ni kan ba zan barta ba idan kuma ta sake ta buɗe baki sai na aje mulkin nata a gefe na hukunta ta a yi min haƙuri mijin sauda na ambata cikin kallon idanunta wanda tun shigowarta ta ƙi kula ni to na yi tun kin taɓo ma kai kawo kalli fa baba da hajiya ina suna jin ka so sake ya yi karasa gurin baba da ke ta doka murmushi suka yi musabiha sannan isa gaban gadon mama yana tofa mata addu'a saukar sanyi yawunsa ya sa mama farkawa da yin kura ta tashi zaune tana cije baki mu kam sai sannan muke jera mata tana amsa cikin walwala hajiya ina ta kalle ni na rausayar da kai ta janyo ni jikinta tana cewa ta kwara ina taya ku murnar wannan abin daɗi kai ma sha Allah hakika babu abin da ya kai cikar asali daɗi malam na gaishe ku zai shigo zuwa dare Mun gode Hajiya ina, Allah ya ba shi ikon zuwa. Amin. Hakika kin yi dace da mahaifi na gari, Dan ya san abin da yake yi wallahi. Yadda ya mana jiya sai na so shakku akan sokuwar mahaifiyar mijinki. An ya su ɗaya kuwa? Mata ba ta da kan gado ko kaɗan? Sai tijara ta ajiye saboda tana takamar ita mai arziki ce? To yau ga mahaifinki nan ya wuce saninta, domin Habibu ya sanar da ni kaɗan daga cikin tarihin arzikin shi. Ko kusa ba za a haɗa shi da mijinta ba. Sannan ƙarin abin alfaharin shi ne ya ɗauki Habibu aiki ya karrama shi da matsayi mai nagarta. Ashe muna tare da gudan jininsa bai sani ba. Wannan wata hikima ce daga Allah. Muna ƙara gode mishi da yake cika mana burukanmu ba tare da zaton mu ba. Takwara ta 'yar sunna ce kamar kowa, 'yar kuma sarauta, wadda ta kere wa masu aibata ta. Ga ta kuma 'yar mai arziki, wadda burin kowa ya kasance a cikinsa. Kai alhamdulillah. Murmushi kawai nake ta dokawa, na koma jikinta na lafe tare da sanya 'yar siririyar dariya. Ai da ma na sha auna wannan ƙauna taku mai cike da ban mamaki ta kwarata. Gaskiya jini baya ɓuya a duk inda aka haɗu sai soyayya ta bayyana shi. Wallahi farin ciki na ya wuce in ambata shi da fatar baki, sai dai kawai in tsakuro. Allah ya raya mana in biyu bisa sunna. Amin ya rabi, na ambata ina sake shiga farin ciki. Hajiya inna wallahi ni kaina na kasa yarda da cewa wai uwa ba ‘yar hurera ba ce ta halak. Sai dai kawai na ji zancen ne, amma ba don na yadda ba. Don duk da lamarin ya faɗo min sai na shiga dogon nazari wanda a ƙarshe nake kasa gano amsa, sai kawai na kori lamarin na koma na. Baba ya faɗa cikin sanyin murya, Uwa ta taimaka min in shiga bayi, mama ta ambata domin kawo ƙarshen mai da zantakan da suke ta yi. To mama, bari in amso tafasasshen ruwa. Dr. Jalal ya ce idan kin farka a mishi magana a kawo miki. To uwata, sai da na matso na sumbaci ta sannan na fice, inda ina fitowa Sa'a ya shawo kwana. Ware ido na ne, ya janyo da muka shige wani ɗaki da babu kowa, ya so lalaban bakina. Na ture shi na fice da sauri, ya rufo min baya daidai fitowar da tajalal daga ofis ɗin shi. Bayan shi na koma ina cewa mama na na son yin wanka, likita a bani ruwan zafi. Kallo na ya kalli sa'ad da ke kamun cakawa tare da ya kula da Dr. Jalal ba. Duka ya kai wa sa'ad a hannu, suka zuba juna ido, sai na shige ofis ɗin Dr. Jalal ɗin da sauri. Ka ga malam kada ka ɓata mu da wannan salon asibiti. Ba za ka bar yarinya ta huta ba don iskanci? Sanin dan furci cewa fa kake baka da lokacin mace balle ta san sirrinka. To wannan kallon juna kuke yi kenan ko me? Ka sa a kai wa mama ruwan zafi za ta yi wanka, ko baka ji bane Ka amsa min mana in ka isa, ba wai ka kawo da zancen ba. Ban sani ba, dan neman magana kawai. Bayani za ka yi, ba wai borin kunya ba. Dan ka sani na gama gano inda ka dosa da jimaha, magantuwa ne kawai ban yi ba. Na bari na ga iyaka gudun ruwanka. Sai gashi ashe ma ruwan ɗan kaɗan ne a cikin gulbi. Ba na hanya malam, in ba ka da abin yi ni ina da shi. Ka san lamarin iyali ba a sanyin jiki. in ka ji haushi ka mai da hankali kan kyautar da na maka ko in ba ta damar haɗa kai da wanda take yi ba na son iskanci sa'ad ko dama kwalila kake son ka yi min ban sani ba ni ka cika ni da surutu don ba na fahimtar zantukanka saboda nutsuwata ta koma ka cokan kan iyalina sa'ad anya kuwa kai ne a'a kai ne likita to zuru kawai baki buɗe da tajalala bi shi da kallo har sai da ya je ya kulle ofis ɗinsa da ya girgiza kai yana sakin murmushin sunan da ya kira shi da shi aure kenan mai canza mutum duk kamewar shi kuwa sai ya nuna rawar kai yadda kowa zai fahimci sabuwar rayuwar da yake ciki da jalala ya faɗa yana mai jin kamar ya janyo lokacin nashi cikar kamala shi ma ya alfahari kamar yadda Sa'ada yake yi a gaban shi ba alkunya yana zaune kamar mai sauraron bayanin likita yadda na fuskanci kujerar da ta jalala ke zama jin shigowar shi amma bai iso bai sa na jiyo sai na ganshi tsaye ya harɗe hannayensa yana jefo min kallo mai cike da zallar ƙauna a hankali na miƙe zuwa gare shi ya ware hannayen shi na shige ya maida ya kulle yana sauke wa tsakiyar na sun ba Gimbiya bai yi baccin nutsuwa ba daren jiya. Shi yasa ina idar da sallah na taho nan, dan in saki a a idona tare da aranki zuwa hantsi, sai in daha da ke. Ina fatan za ki bani haɗin kai. Ba amsa ba, ya matse na gam, na saka ihu ina cewa eh zan bi ka jarumin maza. Dariya ya bushe da ita tare da sakina muka zuba juna ido. Ya kwaɓe fuska, na waro ido alamun lafiya, ya sake kwaɓa fuska, sai na saki murmushi. Ya kamo hannuna muna kallon cikin idanun juna, ya ce mumin nuriya, wallahi da tunaninta na waye gari domin ita ce ta fuskanci damuwa mai yawa a cikin labarin oh jika sultana mai gado sakin hannuna yana jifana da mugun kallo na koma kujerar da na taso na zauna na sunkuya da kaina ƙasa khadijatu me kike nufi da wannan halin ko in kula a gare ta dan na lura tun jiya ban cikin yi magana ta ba shin ko baki farin ciki da zama wata mahaifiyarmu ne ban danka masa ba saboda idan na ce zan amsa kuka ne zai bayyana Banjin da wanda ya kai ni damuwa da son jin halin da uwar haihuwata ke ciki domin na kasa bata sunan mahaifiya ko da a cikin zuciyata saboda ina jin kamar na yi wa mama butulci ne in har ambace ta da mahaifiyata ta so mu je gida sai mu magana a can gimbiya daidaita muryata ne sannan na ce ina ce anan zamu zauna sai an sallama mama da yaran sai in bi ta zuwa gida ta samu watanni uku sannan in dawo gida kaga lokacin yaran sun yi kwari a'a zaki zauna ne sai ta yaye sai ki tawo mana da alƙawarin mu zai fi bada citta murmushi na ina kwankwasa tebur da yatsu na biyu na haukace ko gimbiya ta? a'a fa kawai na ga saurin karayar ka ne alhalin kai ka nuna zan rika zuwa gurin mama kullum ina ganin ta ai ko yanzu ban ce no ba da kika tsara abin ne kawai na hango shiririta ko saraki bari in tabbatar miki ina jin haka na miƙe da sauri sai dai kafin tsere ya damƙi ƙuguna ya murza wata siririyar ƙara ne ya fusgo ni ya rungume ni ta baya tare da tura ƙuguna gaba ɗaya na tafi da sauri na dafe tebur ina magiya ya sake ni na tuba amma bai kula ni ba ya janyo shi baya da ƙarfi mazaune na da ke gaban shi ya manne sosai na saki wani irin ihu cikin miƙa saboda jin ya so mu burkita min lissafi ya kwanto da wuyan shi na tare da tura hannayensa a cikin rigata da kyar saboda ta matse ni limshe idanuna na ina jin wani irin yanayi sai kuma ya cire ya dawo da su kan kwankwaso na yana murza a hankali cike da burin son birkita ni Cikin rawar jiki na soma magana, na tuba saraki. Na yarda shiriri ta ne zantaka na. Wallahi ba zan jura iya yin nisa da kai ba. Don Allah ka kyale ni haka, marata za ta fashe saraki. Dariya ya a kunne na tare da saki na. Ya jiyo da ni muka fuskanci juna. Da langabe kai tare da limshe idanu ina jin wani kauna shi tana ratsa ni, gami da son kasancewa da shi. Mu gida ko gimbiya? Girgiza masa kai nai. To ya zan yi da ke a wannan yanayin? Harara na cilla masa, ya sake kwashewa da dariya. dama burinka kenan ka gana shiga wani hali to yayi maka kyau ɗage gida ya ba tare da ya ce min komai ba ni kuma na wuce shi ya biyo bayana yana buɗe kofar ya kai bakin shi kunne na ce ki biyo ni dan ba zan shiga gurin suma masa ga rashin kunyata ba su ce na biyo iyali na alhalin ita ɗin ta fi ni zalama dan daga taba ta ta birkice da sauri na janye jikina na fice ina shirya tsarin da zan yi dan tafiya gida domin abin da nake ji ya fi gaban jurewa saraki ya san kan tsiya Na ambata a cikin raina ina mai jin salon nashi yana sake burkita min lissafi. Ɗakin cike yake da mutane domin maman Kamalu da maman Kamila sun iso, ba sa ko jin sanyin gari. Baba da kawu sun fita, bayan na gaishe su na matsa jikin hajiya na ce hajiyarmu, idan mama ta fito wanka, ki sanar mata nima na je gida in wanka. A da lafiya ta kwara. Hajiya ina ta amsa tana kau da kai. Ban kawo komai ba, na fice ba tare da na kalli inda sau da ke zaune ba, wanda nake ji a jikina kallo na take yi. tare da harbo na. don na santa da gano halin da mutum yake ciki kamar mayya. Yana fitowa daga ɗakin ta riƙe hannuna ta baya, na jiyo fuska a haɗe. Murmushi tai, na dalla mata harara, ta sake murmusawa. Sai na fizge hannuna, ta yi saurin dafa kafaɗa ta tana cewa mu tafi tare. wallahi bacci bai ishe ni ba, baki je da idanuna ke fitar da hucin yaji ba. Yo ba dole ba, tunda an takura kawo an hana shi sakat? Na ambata cikin ɗaure fuska, da rama fuska shanun da ta min ɗazu. dariya ta yi da ya ƙasa da murya ta ce kamar yadda na hango wata ma a matsa take ba shi yasa ta ce wai za ta je gida ta yi wanka kamar ba ruwan wanka a nan ban tanka mata ba saboda na san ko na musa aikin banza ne ta yi karatun da ya bata damar gano halin da mutum ke ciki bakin ya mutu kenan kin ga zaki koma idan kika ce damu damuna zaki da surutu ai wallahi biki isa ba mai hana na binki sai mutuwa uwar surutu kawai na ji dai mu je dan Allah kada kawun ki ritsa ni dama faɗa muke yi da shi faɗa masoya ai wasa ne A yakan ko mutum bai so ba dole ya mai da shi wasa ko jiki ya masa hukunci dariya na so mai ta kawo mun duka na goce har muka fito haraba asibitin ina dariya ƙasa-ƙasa ki yi da kyau za rama ne ba da jimawa ba tsayawa ne muka kalli juna ina tsare gira kafin furta abin da ke bakina ta nuno min sa'ad zaune a cikin mota yana auno min mugun kallo kalli a kallon shi na gano shi ne ya tsokano ki domin ya fi ki shiga yanayi gashi yana hango tare da ke kuma ba zan koma ba sai dai ku yi abin da za ku yi a gaban idona ehe kin ga ba bana son sharri ba ki ganin yadda na ya foge lena ne a kafaɗa ɗaya ga kayan sun kama ni oh sai yanzu na lura fa a gaskiya biki kyauta ba maza gyara mashi martaba shi ke ce kika hargitsa na ai na fito a haka ko shi ne hargitsa ki ba da ki bari mana oh sorry ba wani sorry bayani zaki wa saraki oke mu je ina da bayanai kuwa har sai ya dakatar da ni domin zan zayyane masa halin da kika afka har kika shirya tafiyar gida don samun abin ɗebe kewa. Ai kam da kin kashe ni da raina. Na ambata san da muka iso jikin motar, lokacin na kai gelena a kaina. Ya fito yana buɗe min kofar na shiga na zauna. Ya ja kunne na, sannan ya jiyo zai buɗe wa sauda, ya ga har ta zauna a ciki. Gaisa suka cikin girmama, sannan ya shigo muka tafi. O, kai ku ji abin Allah, mama ta sami ‘yan biyu. Lallai mahaƙurci mawadaci.